Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida.

sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku maimakin tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwariyayi da wani gogaggen yan jarida wato Malam Bashir Muhammad Bashir a jihar Kano inda ya tattauna akan irin alakar da ke tsakanin 'yan jarida da jami'an an tsaro. Wato alaka ce wadda ta daɗe tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jimmai. Abin da sa suka zama dan juma da dan jimmai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa. Shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahaɗi ne tsakanin tsakaninsa da mahukunta duk ƙasar da babu 'yan jarida babu ci gaba kullum nakan tuna maganar thomas jefferson shugaban amerika na uku a inda yake cewa ƙasa kowace irin ƙasa ce a duniya za ta iya tabbatar da 'yan jaridu ba masu mulki amma in ji jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba 'yan jarida ba wannan yana nuna cewa 'yan jarida ba kashin ya dawo ba ne a tafiya irin ta salon kowane irin mulki a kowace irin ƙasa a faɗin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karɓo sako daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karɓo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi ya sa su yaushe a tsakiya suke su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataya a wuyansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiyya duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga dan jarida za ka ga yan jarida ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda a duk lokacin da aka ce an damƙe masu laifuffuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri za ka ga irin wannan yanayi shi jami'in 'yan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira 'yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annaci da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su 'yan jarida ba su ba da haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in 'yan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yayi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba to kaga nan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole abin da ya kamata ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce musu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfi domin kowanne ya ga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa a tsakanin mahukunta da su kansu talakocin ƙasa shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masana sa matsugunan a matsayinsa na wanda aka ba shi dama ko aka bashi alhakin kula da rayuwar al'umma don duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to ko da akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abin zai a sha'anin tsaron kasa don sha'anin tsaron kasa ya fi dukkan wani interest da wata bukata wadda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarai don ita kanta kungiyar yan jaridu na kasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan to abin da ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a kasashen da suka ci gaba duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron kasa to ko da akwai haƙƙi na faɗa albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida. in shirya rawa ta mai na zo jarida ka taɓa mu sai mu bari duniya ta ji ka taɓa 'yan jarida. Ka fara ya rawa ta yi mai maza ya zama dan jarida. Wato ɗazu kai maganar dokoki da ka'idodi wanda suke wa wato jan ragamar harkokin gudanar da aikin jarida sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko matsalar su dinga aiwatar da kansu wai inda ake samun irin wannan takaddamar ta kace na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali da sauransu eh, dokokin namu ne watakila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren 'yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanade-tanade eh, dokoki. kowanne za a iya samun irin wannan matsala duk aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics hmm. akwai dokoki akwai sharaɗan gudanar da aiki shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin na akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki kuma za ka ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su ko ga 'yan jarida su ma akwai ethics ɗin da kowa ya san akwai shi su ma suke take su kowane bangare ana samun wannan violations ɗin da ake gani na kare dokokin nan mm. illa iyaka abin da ya kamata ya yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani ɗin zai aiwatar da abin ɗari bisa ɗari cikin yadda aikinsa zai inganta to ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi da dan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa jami'in tsaro ya rasa ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiya al'umma da kayayyakinsu dan jarida ya rasa ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya ɗauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya aikinsa to kaga dai nan dan juma da dan jimman da dai yana nan yana nan kwarai da gaske Idan wai yaya kake ganin za a yi wani hanyo kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokacin musamman a nan najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura abin da ya kamata a yi shi wannan haƙƙi yana kowane bangare a ciki ya kamata a samu abin da ake kira sinaji hmm. wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai kuma kullum abin da yake kawo mana cikas ne rashin shirya majalisun taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai hmm. a ɗauko ƙasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta-lokuta ana wayar musu da kai ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi bangarorin guda biyu domin su fahimci junansu idan aka yi haka ana kara wayar da kai kullum ana ganewa ai yanzu idan ka duba za ka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da da yanzu misali a ƙasar mu nan Najeriya za ka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari za ka ga tsari irin na ma'amala ya canja wayewa takan shigo kuma kullum a aikin nan akan ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyuka an zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'in tsaro ba abokan gaba al'umma ba ne abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin suka sun kare lafiyar lafiyarka da kayayyakin Masu sauraro a nan shirin dan dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu da ke jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari da bakon namu wato Malam Bashir Muhammad Bashir. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a gaida zara har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya tsaka mai wuya almajiranci dai karatun alkur'ani sun ce yana nan amma dai bara ce za a hana. So yanzu kenan ya faɗa a madadin gwamnatin jihar Kaduna duk makarantun allo inda almajiransu ba za su yi bara ba su ci gaba da yi kenan. Shi ya faɗa a madadin gwamnati. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shirin yana ci da duba maudu'in bara ko kuma almajiranci ne da ke adabar jihohin arewacin Najeriya da kuma wasu kasashe na Afirka ta yamma. shi da kuma sau da yawa mutane ce sun sa alakanta shi da addini wanda ya sa a dalilin haka wakilinmu na kaduna isa lawan ikara ya gayyato malamai domin tattauna wannan al'amari din wasu daga cikin abubuwan da za ku ji an tattauna a yau za su hada da maganar dalilan gwamnatocin arewacin najeriya na mai da yaran nan jihohin da suke cewa su ne nasu wato ana dai koran yara din sannan kuma za mu ji tasirin matakan da wasu gwamnatoci na baya suka dauka na inganta ko kuma canja fasalin su kwansumar karatun islamiyya din to bari mu hannun taku ga shi isa da ikara da bakinsa inda za ku ji shaka albani ya fara da bada wasu dalilai na abin da ya sa gwamnatoci irin na kaduna suke yin abin da suke yi da cikin maganganu da dan uwaye ai ba jonathan bane ya fara gina makarantun allo asali na madina yake da wannan tunanin shi yake da wannan tunanin because in gaskiya amma gwamnati ɗaya suka yi eh, amma ta'ayinin sunan yana da kyau akwai bambanci tsakanin jonathan da namadi amma waye shugaban kasa a'a ba tun kafin ya je shugaban kasa kila tambaya wanda aka fara siya ta farko a jihar kaduna ne ila malam yana magana ne dan a kalli abin daga sama tunda wancan shugaban kasa ne wannan gwamna muke yi ai adalci muke kuma a cikin maganganun shi akwai adalci so saboda haka ni ma adalcin nake so in kwatanta ai ba mun zo ba ne kawai mu bata bakin mu a'a mun zo ne muna neman ya za a fitar da gaskiya kuma Allah ya nuna mana gaskiyar mai aiki da ita amma dai wanda ya fara wannan tsarin na Disamba ne lokacin yana gwamnan jihar Kaduna Tahir Umar Tahir a lokacin yana advisor shi yayi makarantar da aka fara ita ce makarantar da Annur ya gina ka je ka bincika gwamnatin jihar Kaduna ta siya daga baya ya ɗauki tsarin nashi ya tafi da shi federal government yana mataimakin shugaban ƙasa aikin yana ofis ɗin shi ne yana under ofis ɗin shi a farko aka gina makarantu 25 a arewa aka gina makaranta goma a kudanci gab da zaben 2015 jonathan ya kwace da yana hannun mataimakin shi na madi ya kwace saboda tunanin shi aka yi amfani da wannan daman za a samu mutane su bi shi su zaɓe shi ya kwace ya dawo da abun hannun shi shine ya je ya kaddamar a Sokoto almuhim ba shi muke magana ba mu jingina siyasar mu kalli eh, Abun da muke magana da ba shi gure ita wallahi ba zan yi maganan ba da muke magana dai shine almajiranci daban kuma karatun allo daban. Wanne ake so a hana? Gwamnatoci suka yi wannan tunanin. Abin da ya sa gwamnatoci suka yi wannan tunanin su ne dalilai kamar haka. An ce mutum zai karatu. Shin idan mutum ya haifi ɗa, asali nauyin ɗan yana kan waye. shine abu na farko tambayan farko kenan abu na biyu wanne karatu aka zo yi in dai karatun alkur'ani ya yi kamar yadda mai magana ya faɗa a gida ma kana iya karatun alkur'anin ka ka haddace alkur'ani kai karatun ilmomin da ya kamata kuma ka zama mashhuri amma idan ana tunanin kai bara ne to shine gwamnatoci suke hanawa saboda a wajen baran nan ana sace yara a wajen baran nan ana lalata yara a wajen baran nan ana tsafi da yara a wajen baran nan yara suna zuwa ma ba sa karatun sai baran maimakon su zauna sai karatun saboda haka muna magana akan bara ne ba muna magana akan karatun alkur'ani ba ya taimake ni kwarai da ya ce karatun alkur'ani tana ina ne ta yaya za ku tantance ɗalibai almajirai masu karatu kawai zalla a gidajensu su ci abinci da kuma almajiran da suke zuwa bara tunda mayar da su gida ake yi ai alhamdulillah akwai hanyoyi da yawa kuma gashi an fara ana yi akwai data kamar yadda ka sanin ɗaliban nan kowanne akwai data ɗin shi ba yau muka fara ba balle wani ce saboda yanzu ne ko je shi yasa muka jawo wanda suka san abun muka ce me datan almajirai kuma suna nan suna aiki suna aiki ba dare ba rana sun kusa kawo mana data din wanda insha Allah aka kawo mana data din kuma za mu yi amfani yanzu kun san yawan almajiran Kaduna insha Allah ana kan aikin in an gama zan zo in gaya maka adadin su Sheikh Maraya um, Malam yana magana cewa shi wannan karatu an gwamutsa shi ne da bara sai aka kasa fassarawa tsakanin almajiranci da bara sai ana kiran shi suna ɗaya. To almajiranci dai karatun alkur'ani sun ce yana nan amma dai bara ce za a hana so yanzu kenan ya faɗa a madadin gwamnatin jihar kaduna duk makarantun allo inda almajiransu ba za su yi bara ba su ci gaba da yi kenan <laughs> wannan mun gode shi ya faɗa a madadin gwamnati ko in dai almajirai ba bara za su yi ba yanzu su ci gaba da karatun allo sannan kuma baran nan da yawa masu yara da suke bara a hanya za ka ga 'ya'yan wanda gwamnati ta kori iyayensa aiki ne bata biya iyayen haƙƙinsu ba da aka suka ɗauki robobi suna bara wasu kuma 'ya'ya ne na wanda iya gwamnati ta rushe rumfunan iyayensu ba su da abin da za su yi saboda haka dole su yi bara wasu kuma 'ya'ya ne wayanda yake sun yi aikin gwamnati sun gama haƙƙinsu ba a basu ba shi yasa suke abin na. wata so ka ce ba ƴaƴan almajirai da aka sani ba yawa ko da akwai almajirai da suke bara to babu shakka za ka ga cewa akwai waɗannan sannan maganan kuma maganan barna tun da ake a najeriya ka taɓa jin wata makarantar allo an samu almajiranta sun shiga cultism amma wannan tsari na makaranta primary school da karamar secondary school da babbar secondary school da jami'a nan ne ake samun cult saboda haka abin da ya kamata a yi shine cewa a gyara wannan tsari kuma su kama wanda suke bashi tuwo sun rantse da alkur'ani ne za su kare tsarin mulkin najeriya kuma tsarin mulkin najeriya ya ba dukkan ɗan najeriya dama ya zauna inda ya ga dama sashi 41 karaman sashi na ɗaya sannan kuma iyaye yana daga cin abin da ya kamata tuna ake gyawa iyaye cewa haƙƙinsu ne su karantar da 'ya'yansu sannan maganan kuma cewa dole sai a garin ku za ka yi karatu shin yanzu secondary school na gwamnati a garin kowa ne dole sai ya yi ai ana ɗiba ta kai wasu wurare saboda haka wannan tsarin mulkin najeriya ya ba mutum dama iyakaci a sa ka'idodi kar a yi kaza kar a yi kaza in gwamnati ta ce karatun allo dole sai dai mutum ya yi a garinsu to kamata ya boko ma ya zama na kowa sai dai ya yi secondary school a garinsu wannan shi ne wannan idan da za a baka dama a ce ka kawo fasali ko tsarin da kake ganin za a yi tun da kuna daga cikin wani kuke ganin bai kamata a ce kawai an tashi an waye gari an hana almajiranci ba wanda tsari yake kake ganin ya kamata a zo tsarin da ya kamata ya hausa suna cewa a adan tafiya na farko iyaye su sani cewa haƙƙin 'ya'yansu yana kansu sannan ya zamana duk wanda zai ɗauki ɗansa ya kai karatun allo gurin wani malami ya zama na sai ya tafi da wani abun masarufi wanda za a rika kula da rayuwar ɗansa a wannan makaranta sannan a sa ka'ida ta cewa to yaro in ya je zai zauna wata uku ko wata hudu sannan kuma a ba da hutu kamar sati biyu ko sati uku ya koma garinsu domin ya rika shakuwa da mahaifinsa ya rika shakuwa da mahaifiyarsa sannan kuma a sa tsari na cewa kar makarantar allan ta zamana tana da ɗalibai da yawa yadda har ɗawainiyar ɗaliban wajen karantarwa zai gagari malamin ana iya cewa kowace makarantar allo akwai ya zamana ɗalibai arba'in ko arba'in da biyar ko talatin da biyar sannan kuma bayan haka ya zamana cewa a sa dole ne iyaye akalla sanda yaron nan yake wata uku a makaranta kan ai hutu ko wata hudu to iyayensa ko waɗanda yake suke kula da shi in maraya ne suna kai masa ziyara su ga halin da yake ciki a wannan makaranta sannan ina matukar ah, juyayi in je a wannan tsari ina tunanin mutane sun yi karatu amma shugaban kasa mai cikakken iko a tsarin mulkin najeriya a rika cewa aikin da gwamnatin shi ta yi mataimakin shi ne yi ai shi shugaban kasa tsarin mulkin najeriya mataimakin shugaban kasa tsarin mulkin najeriya bai ma da hurumi shi kamar spiya taya ne wato da ba don jonathan ya haddaba ba za a yi da mataimakin gwamna da mataimakin shugaban kasa a tsarin mulkin najeriya shi yasa ya kamata ma'aikatan gwamnati abin da suke aiki a kai su rika karanta su sani to algafta wannan bari mu ce ah, ana maganar ah, sheikh jamil albani wannan makarantu za a iya musu kwaskwarima ga shawarar da malam ya kawo ba ka ganin aka karɓi irin kwaskwarima nan da malam ya magana shikenan an kori bara da kuke magana kawai sai ya rasta taho karatun nan wato kafin ci gaba eh, shi mai magana da yake magana akwai maganganun da suke na siyasa ne kuma yake kokarin ya juya abin da yake gaskiya yanzu ka zo ka ce wa yaran da suke bara a jihar Kaduna ƴaƴan da aka kara aka kora ne a aiki ina zuwa ina zuwa kai kake faɗa yaushe aka kore su aikin kaga wannan ya nuna dan uwa baka bara ba ka bar mu da kayan mu mu muka yi kuma muka san me kai kai bara na yi amma ba irin wanda yake faɗan ba almajiranci ko bara na yi almajiranci in zauna an yi karatu a gida shi gaishe da malamai barkan ku da kokari. To jama'a nan muka zo kashin wannan shiri na wannan mako sai Allah ya kai mako na gaba inda za mu zo mu ci gaba da tattaunawa inda kuma za ku ji yadda wato ita wannan cuta ta corona take tasiri game da matakan da gwamnatin jihohin arewacin Najeriya suke dauka dangane da sha'anin bara ko kuma almajiranci. sannan kuma za mu ji wasu misalai da wasu suke kawa ne da su kansu jihohi din wasu su ba sa daukan matakan gyara makarantun boko ma balle kuma na islamiyya din to yanzu a madadin su wakilin namu isa lan ikara da kuma su ma bakin namu shaka liru maraya da kuma shek jamilu albani ne ne ali mustapha sakuta na washington dc ne nake muku kyakkyawa fata ta alheri sai madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri Kuna sauraron shirye-shirye